ya sha ubangiji subhanahu wataala yi magana a kansa a cikin qurani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta bayani a cikin hadisansa mar malamai suka rubuta littattafai a kansa yana daga cikin abin da ke nuna maka mahimmancin shugabanci kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na farko na wannan al'umma saboda kasancewan al'amuran mutane ba sa tafiya daidai dole sai da shugabanci idan da za a da duka za a rayu cikin wahala ne da mai ƙarfi zai danne mara ƙarfi mai gata zai kurmushe mara gata da dukiyanka ba za ka zama takawa ba za ka kubuta da wato lafiyan jikinka ba to shugabanci duk yanda yake da rauni yana da muhimmanci a cikin al'umma yana da amfani al'amura ba sa yin kyau sai akwai shugabanci amma idan shugabancin ya zama ba mai kyau ba ko kuma sai al'amura su taɓarɓare sai dai a ce da babu gara ba daɗi la yasluhu nasu fawda la karata lahum wa la idza juhaluhum mutane al'amuransu baya yin kyau idan babu shugabanci a cikinsu kuma jan shugabannin suka zama jahilai waɗanda ba su cancanci shugabancin ba to kamar babu shugabancin sannan shugabancin ba zai tafi yadda ake so shugabanci yana buƙatan abubuwa guda biyu yana da iya riƙe amana wato ƙarfi na gudanar da shugabancin da kuma amana na tafiyar da shugabancin ubangiji ta lace inna khaira man ista'jarta alqawiyul amin mafi alkhairin wanda zaka ba wa shugabanci shine ya zama mai ƙarfi kuma amincacce ƙarfin na haɗa ilimi na shugabanci sanin yadda za a gudanar sannan kuma da amintaka wanda ba za a samu ha'inci da algush a cikin shugabancin idan ubangiji ta ala ka shugabanci na gari ko na ƙasa kana buƙatar naɗa wasu shugabanni domin su taimaka maka wajen shugabancinka da za ka naɗa waɗanda ba su cancanta ba ko ba su da amana ko ba su da ilimi na tafiyar da shugabanci ta zai zama ka ci amanan talakawanka ka ci amanan al'umma annabi yusuf alaihi salatu wassalam inda yake cewa ij'alni ala khaza'in al-ardh fa inni hafizun alim ke gaya wa sarkin wannan lokacin yace ka bani minista na harkokin abinci ni mai amana ne zan kiyaye amana kuma na san yadda ya dace in sarrafa wannan dukiyan da wannan shugabanci to shi yasa babu mai cancanta ya zama shugaba sai yana da amana zai iya kiyaye amanar shugabanci sannan kuma ya san yadda zai tafiyar da shugabanci ya san abin da Allah ya ɗora masa da amanar da aka ɗora masa Abu Zar ya tambayi manzon Allah ta sama Abu Zar ne ya yace ya Rasulullah ala ni ya rasulullahi ka bani wani bangare na shugabanci manzo sun ce masa ya abazar inni inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma li yatim yace ya abazar ni ina ga kana da rauni don koda mutum yana da amana yana da rauni da ba zai zama shugaba ba zai iya tafiyar da abin da yake son ya tafiyar a shugabancinsa dole sai kana da fahimta da basira na tafiyar da shugabanci kuma kana da kurjini da jaruntaka kafin ka iya gama ka to shi ba rauni ne na amana ba duk sahabban manzala ta sanama dukkaninsu amintattu ne amma akwai rauni na rashin jaruntaka da rashin ilimi na shugabanci domin shi mutum ne mai gudun duniya so da shi zai zamana in bai yi ba bai zai ma ji wani ba saboda gudun duniyansa ya yi yawa to sai ya ɗauka cewa su ma sauran talakawa ko babu wannan walwalan ba za su ji kome ba amma kuma sai zamana wani shi in ya shiga ya yi rayuwa irin yadda shi yake rayuwa to zai shiga cikin tashin hankali da damuwa da zai iya jure wannan ba kuma ba dole ne irin wannan rayuwa yasa manzar kuma ya masa karye shugabanci wani za ka ga shi a ra'ayinsa ya zaɓa kansa rayuwa ba ta jin daɗi ba to sai kuma aka ba shi shugabanci a talakansa kuma akwai wanda sun saba da walwala da jin daɗi to sai ce zai tsora talakawa a irin wannan rayuwar wannan bai cancanta ba shi shugabanci in kai za ka iya jurewa su ba za su iya sai za ka wani ya tattara kuɗin ma'aikata ya riƙe ana shan wahala amma shi gani yake ba wani oba ne saboda halinsa kawai yake duba ba duba halin waɗanda yake to dole sai kana da ilimi na shugabanci sai ce masa karka yadda ka shugabanci ko mutum biyu ya ce ina so maka abin da nake so wa kai kar ka jibinci dukiyar maraya za a samu matsala wani hadisi yace ya aba zarri ha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamati illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha yace a zarri shugabanci amana ne kuma shugabanci nadama ne da kaskanta ranar alkiyama sai dai wanda ya karbi shugabancin da cancanta kuma ya ba da haƙƙin da ya ba a kansa akan shugabanci malamai suka ce karɓan shugabanci da cancanta shi ya zama kana da ilimin shugabancin sannan kuma kana da amana kuma yadda na biyu sai ce ijali ala khaza'in al in inni hafizun alim dole sai an duba wannan to maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranci wannan al'umma da ilimi da amana sai na Abubakar ya zo ya karɓa. ya fi kowa imani bayan annabawa ya fi kowa daraja da riƙe amana lokacin da manzon sama ya rasu saboda mahimmancin shugabancin ba masa wanka abun ne shi ba sanda aka naɗa khalifa to shi sai na Abubakar ya ce a naɗa Umar ko Abu Ubaida Amir bin jarah ma sai na ya ce anta khairuna wa sayyiduna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ديننا أفلا yace kai ne ka fi mu daraja kai ne mu? kai manzala kuma ya fi so kai ka cancanta ka karbi wannan khalifanci manzala ta kuma ya yarda da kai ka jagorance mu al'amuran addinin mu ka zama amirul hajj ka zama mai ba da sallah domin ba za mu yarda ka jagorance mu a sauran al'amuran duniya mu sai masa mubaya'a shi kenan sauran mutane suka mu baya suka naɗa shi khalifa sai abubakar ya karɓa ba don yana so ba don manzo sama ya yi ta kore musu son shugabanci yana cewa ina harisu na alal imara dama za ku dinga kwaɗayin shugabanci shugabancin zai zama muku dama ranar alfiyama lokacin da ya zama dole sai shi bayin da ya iya ya karba yace ce wallahi ma tamannaitu imarata wala sa'altuha Allah azza wa jalla fi sirrin wala alani yace ban taba burin shugabanci ba ko ban taba addu'a Allah ya ban shugabanci ba ko a sirrance ko a bayyane gudun abun ake yi sai ce walakin ni khashitul fitina na ji tsoron fitina ne na ji tsoron a yi ta jayayya a samu rarrabuwan kai a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa na karba kuma da ya karba ya gyara al'amura aka yaƙi wanda suka yi ridda da wanda suka hana zakka da yan tawaye aka daidaita shugabanci sai na Umar ya laula Abubakar la halakana ba na Abubakar ba da mun halaka sai da su aka ba sai na Umar ya zama khalifa shi yake bin sai na Abubakar a daraja bayan sa sai na Uthman bayan sa sai na Ali wannan tun a zamani su sama an san su wannan yana maka shugabanci abu ne mai muhimmanci mai daraja dole ne al'umma ta ɗauke shi da muhimmanci ka da muhimmancin shine a bawa wanda ya cancanta wanda zai iya tafiyar da shi a yadda ya dace da kafin zuwa manzalar sassama ko in ce kafin zamani jahiliya lokacin banu isra'ila manzala ta kuma yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun na biyun aka. banu isra'ila annabawa ne suke shugabantan su su in wannan annabi ya rasu sai a turo musu wani annabi shi ne shugaban su in wannan ya rasu a tura musu wannan kaga su ba su da matsalan shugabanci annaba sumai ne ba sa saba Allah bare su zalunci wani to mu kuma sai ya zama na babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai masu isar da saƙon manzala Allah sallallahu da kuma masu jimintan al'amuran musulmi wanda za su mai gurbin shugabanci na musulunci to mutanen kirki su ne kamata su jagoranci al'umma to menene haƙƙin talakawa a kansu a dunkule haƙƙin talakawa a kan shugabanni shi ne kula da lamuran addininsu da kuma rayuwarsu abinda zai gyara addininsu da abinda zai gyara zai gyara rayuwarsu duk shugaban da baya kula da lamarin addini to bai cancanci shugabanci ba shi yasa manzon sama a shugabancinsa shi yake limanci abubakar shi ne, umar shi ne. da manzon sama ya ba Abubakar limanci a lokacin da ba da lafiya yana nuni ne cewa in na rasu ku naɗa shi ya zama khalifa sannan ya ba shi amirul hajji a lokacin da bai je aikin hajji ba lokacin ba farlanta aikin hajji akwai gumaka a ɗakin kawo ya ce oh, sai na Abubakar ya zama amirul mumini amirul hajji wannan duk nuni ne cewa lallai shi ya kamata ya zama khalifansa bayansa saboda shugabanci ya shafi hadda addini abinda sai na umar yake rubutawa gwamnoninsa kamar yadda imam mali ya kawo mawatsa mali yana cewa inna ahamma amrikum indi as-sala wa man hafizaha fa huwa bima siwaha ahfaz wa man dayya'aha fa huwa bima siwaha adyab yace hakika mafi abun da yafi komai muhimmanci a wurina na al'amuran talakawa shine sallah ku kula da sallan talakawan ku ko gwamnoni yace don duk wanda ya kiyaye sallah zai kiyaye sauran abubuwa wanda ya walakanta sallah kuma komai zai tabarbare zai walakanta komai to da Allah ta'ala ce inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka da za a rike sallan nan a yi ta yadda ya kamata duk talakawa da shugabannin ana sallah da duk barnan da muke gani nan na babu ita ba za a samu yankin nafin ba ba za a samu yan ta'adda ba ba za a samu fasikai ba ko azzalumai ko barayi ko masu fyaɗe ko makamancin mu masukan sallah ana yin ta da khushu'i lokacin da aka kabbara ta ana ana ana ba abin da ake hangwa sai ubangiji ta'ala komai ya zama ƙasa Allah shine sama kace Allahu akbar ka ji a ranka ganawa kake yi da Allah inda kowa zai irin wannan sallah walladina hum li salatihim khashi'un kuma kowa da ƙanƙan da kai kuma sallan yadda shari'a ta ce a yi, to ba za a samu barna a bayan ƙasa saboda sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka to shi yasa sayyidina Umar yake gaya wa gwamnoninsa ku kula da sallan talakawa in sallan su kai kyau to rayuwar za ta yi kyau al'amuran za su yi kyau amma in sallan su ba ta yi kyau ba to kowane irin ta'addanci da matsaloli ana iya samu a cikin wato ainihin al'umma sannan bayan wannan kuma akwai kula da maslahar rayuwa na al'umma hanyoyi asibiti wutar lantarki akwai abun da talaka bai zai iya yi wa kansa ba sai gwamnati ne za ta musamman sai shugabanni ne suke yi ayi da tsare jinanin mutane da tsare dukiyoyin jama'a duk wannan maslaha ce ta rayuwa wajibi ne shugaba ya yi wannan kuma in bai yi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi saboda manzo kuma ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowa akwai abin da aka bashi kula da shi ko za a tambaye shi ranar kiyama ya kula da abin ko bai kula ba sai ce shugaba an ba shi kula da talakawansa kuma Allah sai ya tambaye shi ranar kiyama ya kula da su ko bai kula da su ya kula da haƙoƙinsu ya yi abin da ya kamata ya yi ko bai yi ba wannan haƙƙi ne na wajibi duk abin da ba za ka iya yi wa kanka ba to shugabanni haƙƙi ne a kansu su yi maka matuƙar za su yi to kuma shugabancin ya zama na adalci to sai ka ga taimakon Allah yana zuwa a cikinsa abu na farko dole shugaba ya zama ya shugabanci al'umma cikin amana kar ya musu ne menene Shi shine ka hada mai kyau da mara kyau a matsayin mai kyau a zahiri kaman kana son su sai baka so a zahiri aiki kake musu amma kana cinye kudaden su ne za ka haɗa kai da 'yan kwangila gidan miliyon ɗari biyar sai a saka a miliyon ɗari takwas sai a dawo maka da miliyon ɗari uku ko muna ta murna muku hanya ko an muku asibiti ko an muku wani abu na rayuwa wannan akwai algush a ciki ko da haka dole ne ya zama akwai amana ko a zo a yi ta muku ƙarya mun yi kaza mun yi kaza ba mu yi ba mun ɗauki mataki kaza da a samu kaza za a yi kaza wannan duk algush ne duk ha'inci ne babu amana a cikinsa kuma shugabanci baya yin kyau da ƙarya baya yin kyau da cin amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa ghashun bihim illa harrama Allah alaihi aljanna babu wani mutum da Allah zai bashi shugabanci akan wasu al'umma na wasu mutane sai ya mutu yana ha'intansu yana musu alkush yana lullube al'amura shi manufan maslahan kansa ne ba amfanin al'umma to in ya mutu yana haka ba zai shiga aljanna Allah zai haramta masa wato ainihin shiga aljanna da duk jin daɗin da kai a duniya don a lahira baka shiga aljanna ba kai aikin banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da a zo da wanda fi kowa jin daɗi a duniya amma dan wuta ne ranar alkiyama sai a koma shi tsoma ɗaya a wuta sai a fitar da shi sai a tambaye shi har zukta na'iman Kato ka taɓa jin daɗi a rayuwanka ta duniya sai rantse da Allah ya ce wallahi ma marra bi na'imun qattu sai rantse ce wallahi ni ban taɓa jin daɗi tsomawa ɗaya a wutan jahannama ya mantar da shi jin daɗin duniya daidai to kuma Allah ba barin zalunci tun a nan duniyan din ma Allah zai iya masa talala har zuwa ya sauka amma idan ya sauka matuƙar ya ce a ma'anan talakawa to Allah zai kama shi ko ɗora masa wani ciwo ta fama da shi ko ɗora masa wani tashin hankali ko duk abun hannunsa ma ya ƙare Allah ya ɗora masa talauci da damuwoyi har ya mutu bare sake jin daɗi saboda Allah ya isan da talakawa suke masa Da sannan ya je lahira kuma azaba tana nan tana jiransa wajibi ne duk wanda Allah ba shugabanci ya riƙe amana kuma ba sai shugabanci na ƙasa ko na jiha ba ko na ƙungiya ne ko na masallaci ne ko na gidanka ne ko na gidanka dole ka riƙe su da amana babu ha'inci a ciki ko na makarantanka ko na ne saboda ai manzo sa cewa ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan kowane irin mutane Allah ya baka shugabanci a kansu to amma abubuwan da suke faruwa na ha'inci da albush wanda tun farko ma mutum shugabancin ma dama yana nema don maslahan kansa ne ba don maslahan talakawa ba don gyara al'umma ba don kawo ci gaban ƙasa ba saboda kawai shi ya kuɗi ya mai da komaɗa jama'a su su ji daɗi kawai shi ne galibi niyyar mutane amma ubangiji wa ta'ala ba zai ƙyale mai yin haka ba haƙƙi na biyu shi ne amfana su duk wani abin da zai musu amfani zai sauƙaƙa musu rayuwa to kai kokari kaga ka musu shi shine an umma saboda manzon Allah sallama ya ce ma min abun ma min abdin yasalihi Allahu ra'iyatan يموت falan يموت um bi يخلق بنسخه إلا لم يجد رائحة janna Babu wani mutum. da Allah zai bashi shugabanci bai yi ƙoƙari wajen amfanin al'ummarsa ba face ba zai ji ƙanshin aljanna dole ya zama yana musu nasiya abinda ake cewa nasiya shine nufin alkhairi ina ne suke da matsala a rayuwarsu a toshe musu ruwan sha ne babu a yi ƙoƙari a samu musu hanyoyi ne wutar lantarki ne magani ne a asibiti abinci ne ba su da shi yunwa ne rashin tsaro ne duk matsalolinsu kai kokari ƙoƙari ka warware musu in kuma komai ba su da matsala ma kai ta riba musu kuɗi wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza sai na umar a zamanin sa haka kawai ake yankan kuɗi yana ba mutane duk wata ga abin da za a baka wannan baka aikin komai to an riga an wadata duk abin da ake bukata an yi manya-manya sau kowa ma ya walwala in akwai wannan dama sai a yi har yanzu muna da ƙasashen da suke yi united abin nan emirates arab al-imarat al arabiya al-mustahida ƙasar dubai ke da ƙasan qatar ko yau aka haife ka kana da albashi albashin da ya fi na gwamnan gari ko yau ta baka dirhami ɗari biyar na ce albashi nake nufi ba wani abin da gwamna zai samu gida ko wasu hanyoyi kuma in kamar kyakkyawan zato ka ce yana da sitin alawa yana da s da sauransu to ko abin amma dai salarinsa kawai ko yau aka haifi yaro za a yi masa wannan salari to da ka inda ɗan ƙasa ne bai da matsalar rayuwa yasa akwai shekaran da aka yi doka a kasar don Allah kowa kar ya wuce motar hawa guda biyar kar ka wuce guda biyar don Allah za su cika mutu za su cika garin na mutu doka ne aka yi don an bari wani zai goma suna zai aje ta so sai na umar ya yi irin wannan abu wannan ka gane nasiha ne wa al'umma neman amfanar da su ne to kuma shugabanni in suna irin wannan kyautata ai za su zauna lafiya da talakawansu za su dinga samun matsala da su to ka duba a ina suke da giɓi ka taimake su ina suke da matsala me suke bukata a ina suke bukatan tallafi a abinci ko a man fetur ko a gas na girki ko a menene a tallafa musu yadda rayuwan za ta musu sauki ko a makarantu a dinga karatu kyauta asibiti a dinga karɓar magani akwai ƙasashen da ba a biyan kuɗin magani a je asibiti kyauta ne to kasashen da in baka da shi akwai na zaka je ka faɗa a baka abinci hadda nama hadda madara da kai iyalin idan kayan ɗakin ka ya tsufa furnitures na ɗakin ka ko a saudiya nan kujerunka da gadonka sai ka je ka ba da su sai a baka sababbi su kuma wayannan a gyara su su zama sababbin wani ya zo sai a bashi duka wannan hanyoyi ne na rage wa mutane raɗaɗi kuma a dukiyar da muke da ita za a iya yi wannan idan kawai sun suke kwashewa suna kaiwa ƙasar waje ko su ajiye a rumbunansu to lallai shugaba wannan haƙƙi ne na talakawa akan shugaba ya kula da wannan ya kula da wannan ce sa ai wani rashin zaman lafiyan da ake samu akwai talauci a cikin wani shi in bayi da shi ta ɓarewa kowa kawai sai zama ɗan ta'adda amma ana kula a wannan to me matsala wanda zai zo kaga ya haura ka da faɗa yana ta faɗa da an taɓa shi fushi to sai a nitsuwa ga me matsalar sa da na tafi ne ne ba da shi sai a bashi kila bashi ne masa yawa suwa ce wane da wane suna bin su to da Allah gashi ka je ka biya bashi sai a zauna lafiya da shi abu na uku ya zama shugaba zai iya wahala don talakansa ba wai sai abubuwa masu da ci ƙarfinsa in abu ya kama ya yi da ƙarfi zai yi ba wai umarni kawai ba saboda manzar kuma ya ce ma min amirin yali umuran muslimin ثم lahum wa la ولا ينصح لهم إلا لم يدخل janna معهم ba wanda Allah zai bashi shugabanci na wani al'amura na musulmi wai baya wahala don su baya faɗi tashi don su su amfana ba ce bare shiga aljanna tare da su inda Allah zai baka shugabanci ka zauna a ofis a gida kawai komai za a yi kaza eh an yi sai a zo a ta maka karya wani sai ya zo ya ai babu matsala an yi kaza an yi komi alhalin ba a yi ba dole sai kana bibiya kana duba abinda kace ayin ana yin sa ana yin sa domin wanda za maka karya a zuwa ita ba ma'aikata kuɗi ana ta ɗiban kuɗi a ce ai ana nan ana yin wutar lantarkin da har abada ba za a ɗauke wuta a najeriya sai daga ba a ga babu sai an so jirage suna nan za su shigo najeriya ana ta ba da kuɗi a wai gari babu kaga dole shugaba sai ya zama mai tsayuwa in ka ba da aiki ka je ka duba ana yi ko ba a yi ka shiga gidan wannan ka shiga gidan wannan wane ne wani hali yake ciki sai na umar yana zagayawa da daddare gidajen talakawan ya ji me yake faruwa a rawaito wani gidan ya ga munnan ana kukan yunwa sai menene ayi marayu ne ya je ya ɗauko abinci da kansa ya zo ya kawo musu ya zaga wani gidan ya ji wata mata tana waka tana cewa ala da hazal lailu وازور جانب وليس إلى جنبي خليل ألائب فوالله لولا الله تخشى الأواقب لحرك من هذا السرير جوانب مخافة ربي والهياء يعفني وأمن أبالي أن تنال مراتب daren ya yi tsawo kuma ya yi nisa ya wuce rabin dare amma ba ni da wani masoyi da zan yi wasa da shi ta ce wallahi ba don tsoron Allah ba da kuma kiyaye haƙƙin miji ba sai ta ɗauko wani ta zo ta motsa gadon nan da shi mana ce ta kwanta da wani sai na umar da garewa ya tambaya me matan nan me matsalanta aka ce ai mijinta ne aka tura yaƙi ya kai wata kaza maza maza aka tura wasiƙa mijinta ya dawo ya dawo saboda ita kuma matsalanta kenan ba abinci ba mijinta ya dawo daga nan aka ce to ba wanda za a tura yaƙi ya wuce wata uku ko aka ce tambayi yarsa wata nawa mace in take tana da miji take iya haƙuri ba ta sadu da mijinta ta ce iddan ila'i shine wata hudu da kwana wata hudu kawai shi ke aka ce to ba duk wanda aka tura yaƙi inda zai kai wata hudu to ya dawo kawai a canja da wani dole ka dinga abin nan eh, a ƙasar jordan na ɗan zauna a can akwai ana irin ruwan abin nan dusan ƙanƙara nan to don an yi dusan ƙanƙara ana kwana ɗaya biyu ba a fito ba to kaga wanda bai ajiye abincin da zai ci na kwana uku ba ya shiga matsala to sai a kama yawo gidajen ana buɗe hanyoyi ana duba ina ne babu abinci sai a dinga ɗauko abinci ana riba shi shugaban ƙasan sarki abdallah da kansa yake ɗaukar katon na abinci ya sa kayan soja yana zuwa yana sauke wa talakawa idan kana tafiya a hanya kankaran ta sa motanka ta kafe ya zo wucewa da shi ake za a dinga tura motan ana tura motanka har ta fita kaga yana wahala don talakawa yasa kuma su suke sun shugabannin su yanzu mutum jona ya kaga ya rubuta Allah al-Malik al-Wadan yana son Allah yana son sarkin su yana son kasar su ba za ka abin nan ba za ka taba musu shugaba ba lokacin da babansa sarki Hussein ya je jinya ya dawo kan ya su kusan duka garin a ana murna ya kamu lafiya ya dawo shugaban ƙasa ko ina jama'a ne kawai saboda me ana musu abin da suke bukata ko ba kai ɗari bisa ɗari ba in an ga kana ƙoƙari shikenan kai iya abin da zaka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora mutum sai abin da zai iya abu na kudu tausayawa talakawa wani tausayin su kuma da zai cutar da su karka yadda ka kawo karka ka abin da zai tabarbarar da rayuwansu ya shigar da su cikin takin hankali da damuwa wani abu ya same su na matsala kai iya kokarin ka kaga sun fita wannan haƙƙi ne a kanka a matsayinka na shugaba manzala ka suma yana cewa man waliya min umuril muslimina shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim wa man waliya min umuril muslimina shay'an farafaqa bihim farfuq bihim ya ce ya Allah duk wanda ya jibinci al'amuran musulmi wani abu na al'amuran musulmi ya tsananta musu ya Allah ka tsananta musu za su wane yake wannan addu'a duk da tausayin al'ummarsa da yake ya ce ya Allah duk wanda kuma ya jibinci wani abu na al'amuran musulmi sai ya tausasa musu Allah ka tausasa musu maza su ne wannan addu'an kuma Allah zai karbi addu'an so da haka idan baka ji tausayin talakawanka ba to akwai addu'a da manzon Allah sa sama yayi kai ma kada Allah ji tausayin ka yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi Allah yana jin tausayin su ku tausaya na ƙasa wanda yake sama sai ji tausayin innama yarhamullahu min ibadihi arrahama Allah yana tausayin masu tausayi ne daga cikin bayin Allah in ka ce kai ba ka ji tausayin na ƙasa da kai ba to kenan ka je akwai ranar kin dillanci a je a dawo wata ran ka zama abun tausayin kai ma amma in ka ji tausayin wani sai Allah ya ji tausayin ka ya ji binci al'amuran ka saboda ka duk wanda bai tausayawa na ƙasa da shi ba wannan azzalumi ne sai sa manzon sa ake cewa laysa minna من لم يرحم كبيرنا صغيرنا ومن لم يرحم baya tare da mu wanda baya tausaya wa na kasa da shi baya girma wa na sama da shi sai aka fara bayanin tausakawa a sai sai shugaba ji tausayin talakawa to kuma sannan za su daraja shi su girmama shi idan bai ji tausayin su ba ya su yake yi ba za su daraja shi ba kuma wannan haƙƙin shi ne ya kamata ya fara zuwa kan kana son talaka hanka su daraja ka su girmama ka ka tausaya musu su mai lalle kana tausayin in baka ya ba ba za su ji ba za su daraja ka ba abu na biyar kada ka kulle kanka a matsayinka na shugaba ka ce ba talakan da zai zo wurinka talaka suna da ka, suna da damuwoyi amma wani sai ya zama ba wanda ya isa ya zo ya gaya masa matsala zai gaya masa damuwarsa to ta za ka gane matsalolin da kake shugabanta in ba sa iya zuwa wuri idan asalin yan fadanka ne kawai ba za ka gaya maka gaskiya in zai iya kana shugabanci kowa zakin ka yake yi amma wani saboda neman shiga sai zo ya ce a ai mutane suna ta yabawa wallahi kai gaskiya kana kokari mutane suna ta yaba shugabancin ka kuma ba gaskiya bane kuma dan siyasa ne ya tsaya takara wanda yake sai samu wani wani da ai kowa kai kawai yake magana ai an gama cin zaɓe an gama an riga an ci zaɓe kai kan ka kwantar da hankali ka jira ranar rantsarwa kawai a sai a sai ɗan karɓi wani abu ne kawai a sallame shi shi ya fita da rabonsa in ma baka ci ba shi ya ci shi ne kawai to irin wannan za ka samu da yawa shugabanni akwai da suke kewaye da su masu irin wannan hali kuma su tattare wani ya zo ma kusa da su ma su tare bare zo ba bare ya faɗi damuwarsa a abin nan a warware musu shi yasa manzo sun ke cewa idza arada Allah bil amiri khairan da ala lahu idan Allah bi wazira idan Allah yana son shugaba da alheri sai ya sanya masa mataimaka wanda za su taimake shi a tafiyar da shugabancinsa masu gaskiya idan ya manta bai wani abu su tunatar da shi in ya tuna kuma su taimake shi ayi abu amma ba ka tattare komai da komai sai iya na kusa da kai ba ba za su iya gaya maka gaskiya ɗari bisa ɗari ba za su gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahum abin ya ce man wallahu Allahu shay'an min umuri muslima fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim itajaba Allahu duna hajati wa khallati wa faqrihi yawm al-qiyamah wanda Allah bawa shi to shugabanci na al'auran musulmi sai ya zo ya sa kariya tsakaninsa da talakawansa ba mai iya isowa wurin sai ya faɗi matsala ya zai kawo damuwansa Allah ta'ala zai sa katanga tsakaninsa shi ma da bukatunsa ranar alkiyama bukatansa ba ta biya ba ranar alkiyama in ma tana duniya ta Muawiya bin Abi Sufyan da ya ji wannan hadisin sai ya sanya mutum na musamman na bukatan mutane ga minista na na karban kokin mutane sai ya zo duk wanda to ba kowa ne tunda jama'a suna da yawa to wanda bai iya isa wurin sa ba to ga wannan sai kawo maka amma irin wannan din ma in ba mai tausayi aka sa ba sai dai ai ta aje takardu kawai ba za su isa wajen shugaban sai ka ga a wasu ƙasashe yanzu kamar ƙasar Saudiya za a ga wanda ba a san shi ba yana iya ganin shugaba yana iya ganin gwamna ya je ofishin gwamna ya ce yana da wata buƙata? shikenan sai a je a ce akwai wani a je a ajiye shi a bashi sha ya sha kuma ya faɗi bukatan ga abin da ga ga abin da yake so ko shugaban ƙasar su da a sani na akwai lokacin da suke ware wata rana ta musamman na kokan na karban kokan mutane to kaga wani abun fa bare iso wurin ka ba sai in su da su ne ana kawace ce to wane tashi ka bi wannan in abun na bi a je a duba a duba na wannan to in ba haka ba dole akwai abubuwa akwai gibi da ake bari duk wanda ya Allah ba shi shugabanci sai ya ce shi ba wani mai ganin sa to shi ma Allah zai sha makance shi ranar kiyama bukatan sa ba za ta biya za ga wani lokacin da yake neman shugabancin ya shiga muta kowa nasa ne kowa abokin sa ne a ɗau hoto na ɗau amma yana cin zaɓen zaka neme shi kare waya ya daina ɗauka ganin sa ba za ka iya yi ba sai zai nemi ta zarce to nan ne kuma zai sake neman ku ya fara ɗaukan wayoyin. Ina ba daidai ba ne mutane an san ba za ka iya musu ba amma ka yi iya ƙoƙarinka juhudul muqilli idza ataka na'idahu wa mukthirun fil ghina fal judu siyan kai iya ƙoƙarinka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah bai zai maka abin da ba za ka ba za ka iya ba amma na shida ka zama adali babu zalunci ba wanda zai zama azzalimi a cikin al'umma ko a shugabanci sannan shugabancin sai albarka ko talafa su so shi ba zai yi ko na ka dole ne a zage ta? kuma ma yin zaluntan su kai suka faɗa ba su yi laifi ba la shi gulla sai kan an zalunce kai halatta ka faɗa wa rahatu maqrubi sarirati an yushi wani bai faɗa ba zai abin nan zuciyarsa za ta buga da muna nufin a yi ta zagin shugabanni a homin bari ana a ma dai dole ka koka amma idan ka zama adali za a baka uzuri abinda ka gaza sai a ce a wannan ya fi karfin sa ne ya fi karfin sa ne ba don haka ba a wani kan da zai yi abin ne ya fi karfin sa kenan wannan kyakkyawan shaida ne kyakkyawar shaida ce manzon sa yana cewa al-muqsiduna ko innal muqsidina yawm al-qiyamati ala manabira min min nurin an yamini rahman wa kilta yadayhi yaminu alladhina ya'diluna fi hukmin wa alihim wa mawal masu adalci rana kiyama za tsora su kan minbari a tallata ce wani dan wani mun ba shi shugabanci a adalci masu adalci a hukuncinsu da iyalansu da duk abin da suka jibinta da shugabancinsu daga cikin mutane bakwai wanda ubangiji ta ala zai sa imam al'arshi ranar da ba wata inuwa sai ta akwai imamun adi, shugaba adali shugaba adali to kuma fa talaka fa su suke zama shugabanni kar ana karatun nan wani ya dinga hararo da wani ake ba da shi ba yawa su ma da talakawan ne yadda muke haka suke Allah ba su shugabanci idan baka gyara halayenka tun yanzu ba baka ji tsoron Allah ba in ka zama shugaban ma azalimi za ka zama don baka san me gobe za ta haifar ba wataƙila ma ka zama shugaban ba wake a cikin muna akwai shugaban ƙasa wanda zai zama shugaban ƙasa nan gaba ko gwamna ko wani makamancin to da haka tun daga ƙasa ake ɗauko abu ake samun ato ainihin tarbiyya ɗin sai na abubakar lokacin da ya aka aka naɗa shi khalifa ya ce abin daga cikin hudubobinsa yace a diuni, inni wallitu alaikum wa lastu bi khairikum an bani shugaban an nada ni shugaba akan ku ba don na fi ku ba fa in ahsantu inuni wa in asatu faqawwimuni idan ne abun da ba daidai ba har in ne da yake na daidai ku taimaka mini mu tafi akan haka in kuma ne abun da ba daidai ba to ku daidaita ni ku ainihin seta ne ku ce ba haka ba ne to sai ce a ni ma a Laha wa rasulahu fa iza saitun Laha fala ta'ata li alaykum ku bi ni matuƙar na bi Allah da manzon Allah amma ina saba wa Allah da manzon sa to kar ku min biyayya ma yanzu akwai shugaban da zai faɗi wani ce in ne wa Allah da manzon sa ku min da in ko ban yi ba kada ku min da mana ne adalci kuminta in ne ban adalci ba kuminta waye sai na umar da aka naɗa shi ya ce man ra'a fiye iyu jajan fa mini duk wanda ya gana karkace ya daidaita ni sai ka ce wani sai zaro takwabi ya ce za ra'ayna fi ka jajan muka bi haza. in mun ga ka karkace da wannan takwabin ma za mu sai kaka ka ga shugaban ƙasa ko shugaban duniya wannan lokacin سنما يتي الحمد لله الذي جعل في رعية من إذا رأى من إذا رأى في إجاجا يقوم بسيفه نقول الله دي ساعة لك وأنا أقول إن يجنا كوتي هنيا زي دي دي تاني لتقبل سنما أبو بكر يتي من يو الله تابكر قوم بيا سيتي والقوي فيكم ضعيف إن حتى أخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي إن حتى أخذ له حقه mai ƙarfi a cikin ku to ni fa ba mai rauni ne mai rauni ne a wurina in ya ci haƙƙin wani sai na kwato wa mutum wanda yake da rauni mai ƙarfi ne a wurina in an kwace masa haƙƙinsa, sai na kwato masa a wajen wanda ya kwace wannan shine adalci me yake tafiya a cikin talakawanka me yake tafiya a cikin wa'inda kake shugabanta kowa ka daidaita kuma ka daidaita al'umma kowa ka bashi haƙƙinsa kada ya zama wannan bangaren sun suke mora wannan bangaren kuma ko oho suna shan wahala to shugaba dole ya zama adali sannan shugaba dole ya zama yana jawo soyayyen talakawansa zuwa gare shi soyayyansa zuwa talakawa yana dasa talakawa soyayyansa sai ya wuce hanya ta hanyar kyautatawa in kana kyautata mutum dole ka mallake shi in je kana kyautata masa hasin ilan nasi تستعبد قلوبهم ولربما استعبد الإنسان إنسانا فكيوتة متاني ذاك ملك زكاة dan ada yana mallakan zuciyar wani saboda kyautata masa da yake da faranta masa da yake to sai aka ce shugaba ya kamata in dai na gari ne talakawansa su so shi don manzo sun ce inna khiyara a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum وتدعون له فتدعون لهم ويدعون لكم وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم ما في الخير شو أغبان ينقصوني وأن لا سكي صنص سكي صنص سكي مكو الدعاء تغري كما كي مسو الدعاء تغري ما في شر شو أغبان ينقصوني وأن كي كي كما سكي كي مكو سيني مسو صنص سيني مكو ku zage su su zage ku shine abin da ke faruwa amma idan kana iya ƙoƙarinka tsakaninka da Allah kana ba talaka haƙƙi mutanen kirki ba za su fi maka ba za su zage kai da wani daban mai son zuciya wannan kuma ba abin da zai maka don manzalar sama an zage shi an zage sai na umar da sauransu amma dai bayan Allah na gari ba zai zama ba sa son ka ba kuma ba za su tsine maka ba Sau da haka duk abin da za ka yi ka daɗaɗa wa talakawanka don su soka to ka yi wani wannan na faɗi wani abu na haƙƙin talakawa akan shugabanni to sai kuma haƙƙin shugabannin akan talakawa kuma suna da haƙƙi a kanmu dole ne kuma mu ba su haƙƙinsu amma duk haƙƙin yana dunkule wajen yi musu da'a da girmama su da haƙuri dangane da lamarinsu abu na farko yi musu da'a in sun ce ayi ayi amma matukar ba sabon Allah bane matukar ba sabon Allah bane manzo sana cewa isma'u wa adi'u wa yastumina alaykum abdun habashi wa ka'annama ala ra'sihi zabiba ku bi maganganun ku saurari maganganun shugabannin ku ku musu da'a ko da bawa dan Ethiopia aka tura muku ana magana da larabawa ƙuraishawa mutanen makka da madina ka ce ko bawa ne daga ƙasar baƙaƙe ya zo ku yi masa da'a ku saurare shi ku masa da'a ku saurare shi ku masa da'a kai ko da gashin sa yana dundunkule irin gashin bayi ku yi masa da'a wannan ita ce ka'ida amma inna filma fil ma'ruf ana yin da'a ne ga abin da bai saba wa Allah ba yasa ne hadisi manzo sai ce alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a wajibi ne mutum musulmi ya bi maganganun shugabanninsa ya saurara kuma ya bi matukar ba umarce shi da sabon Allah amma ce sabon Allah babu da. sai suka ce bara bara mu sallah ba sai musu da. sai yiwa ba za mu yi wa iyayenmu biyayya ko mu yi wa iyayenmu tawaye sai mu musu da ba za mu yi abin da bai saba wa shari'a ba ko da baka gan shi a Qur'ani da hadisi ba in sun ce kai kai abu ne na gyaran al'umma na maslahan al'umma na kawo zaman lafiya to ba sai an ja maka aya an ce Allah ya kai ko annabi ya kai ba akwai maslaha ciki bai saba wa addini ba to kai wannan wajibi ne Allah ta cewa ya lazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri ya kwanda ku imani ku bi Allah ku bi manzo Allah ta sama da ma'abota jibintan al'amuran su ne shugabanni da malamai wato da za a ce za a yi wa malamai tawaye a yi wa shugabanni tawaye cike na rayuwar gaba ɗayan ta za ta lalace shugabanni suna kula da maslahar rayuwar malamai kuma suna muku nasiha don gyaruwan addini don ku gyara halayenku da addini to haka rayuwa take kyau wayannan su in aka rasa su su ne ulul amri su ne ulul amri minkum sannan abu na biyu karka musu tawaye me tawaye shine ka ce kai daga yau ba biyayya sai mu zahara. sai kaza sai kaza sai tsinuwa a karkai wannan saboda idan kai wannan ko da azzalumai ne to matsalan za ta dawo kanka in kuma ba azzalumai ba ne ka saba wa Allah ka saba mazalar ta su don manzan su ma yake duk wanda ya saba wa shugaba ya saba min wanda ya saba min ya saba wa Allah kuma ne hadisi manzan sai ce man a yadda min da'atin من طاعة أمير لقي الله يوم القيامة ولا حجته ولا حجته ومن مات في عنقه بيئة مات ميتة جاهلية duk wanda ya cire hannunsa daga da'an shugaba ya ce ba ruwansa shi ɗan tawaye ne zalla to zai haɗu da Allah rana a tsiyama da hujja bare ka fito da makami ka ce za su da hujja wanda ya mutu babu mubaya'an shugaba a nan ka, bai yadda da shugabancin shugabansa ba to zai mutu a irin ta jahiliya kuma ba ko da shugabannin zalumai ne me ko zalumai? imamu ta yana cewa wala nalal khuruj ala immatina wa in jaru wala nalal khuruj ala immatina wa wulati umurina wa in jaru mu a aqidan mu ta sunna ba ma yi wa shugabanni tawaye ko da a zalumai ne ai idan ka musu tawaye kai za ka sha wahala sallan da kake zuwa kai a nitsayin ma za ta gagare kuma a tarihi na musulunci ba wa'inda suka yi shugabanni tawaye suka yi nasara kawai don wani maslaha na rayuwa ku fito ku yi fito na fito da su ku yaƙi to suna da soja suna da 'yan sanda suna da jami'an tsaro kala-kala kai ka zaka ce za ka yi yaƙi da shugabanni me kake da shi sai dai ka yi farfar a neme ka a resa ka gudu a ƙarshe ka je kana ihu daga nesa kana aiko sako daga nesa ko kuma ka shiga hannu a gama da kai to kaga da muguwar rawa gwamnatin tashi a lallaba a zauna lafiya da su ka dan fita ka nemi abinci ka kawo iyalinka. ka je masallaci kai sallah kai karatun qur'ani ka tafiyar da ka na addini saboda ka ka da suke kuma Allah zai Allah zai tambaye su kuma zai karba maka haƙƙin ka na shikenan amma ba fito na fito da shugabanni ba wannan ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci a wata ruwa maza ta ce wa man mata huwa mufariqun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliya duk wanda ya mutu yana yiwa yana rabuwa da jama'a jama'an musulmi zai mutu mutuwa na jahiliya ina ne jama'an musulmi sune mafi yawan musulmi sun yadda da shugabancin wani kai kuma ka yadda da shi ai shine huzaifatul yamani yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana nasu yasaluna rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani yace mutane suna tambaya maza sama alheri ne yawanci alheri ne ko sai yake tambayan sharri don tsoron kar in fada sai ya rasulullahi kunna fi jahiliyatin wa sharri fa hadha jaa alkhair fa hal ba'da hadha alkhair min sharri da muna cikin jahiliya da sharri babu tauhidi shirka da zinace zinace da zalunci da sai wannan alherin ya zo mana wannan addini duk ya hana mu wannan barna to yanzu ba wannan alherin akwai wani sharri da zai zo manzo kuma ya ce na ce na'am akwai sharri da zai biyo ba sai ce to ba wannan sharri akwai wani alkhairi yace na wa fihi dakhan amma akwai dan kura a ciki da hayaki sai ce to me hayaƙi ya ce za a samu a cikin al'umma na qaumun ya sannuna bin gairi sunnati wa ya taduna bin gairi hadai wasu za su zo musuluncin suke amma ba a kan manzon Allah sallallahu sun wasallam shiriyan ba daga wajen manzon su suke daukan ta ba nasu ra'ayin su ne kawai ma'ana kamar yana cewa kar ku biye wa irin wa'annan kar ku biye wa ƴan ƙala masu riba ku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce qur'ani zalla wai to wai ka qur'ani waye zai iya fahimtar da kai da kanka larabcinka zaka iya fahimtar qur'ani sai ka hada da hadisan manzon Allah za a samu irin wannan mutane an same su sai ce to ba wani alkhairi akwai wani sharri sai ce na'am du'atun ala bi jahannama man ajabahu ilaiha qazafuhu fiha za a samu masu kiran mutane zuwa ga wutar jahannama kofar wutar jahannama kana amsa musu sai su tura ka wutar jahannama za su kira ka zuwa ga shirka zuwa ga kafirci kuma a lullube abun ya zama kaman addini kana amsawa za ka faɗa wuta ko abuwa na sabon Allah na zalunci na bidiyoyi da ka yarda sai ka je ka faɗa wuta sai ce to ya rasulullahi idan mutum ya wayi gari a irin wannan lokacin wani nasiha zaka masa sai ce ilzam jama'atal muslimina wa imamahum ka lizimci jama'ar musulmi da shugabansu to ai inda aka samu shugaba ga majority suna tare da shi kaɗan ne suke masa ta to ka jama'ar musulmi da shugabansu ko da abun babu daɗi a tafi a haka dai shi ya fi akan abun da zai biyo bayan an yi tawaye sai ce to ya rasulullahi idan ba su da jama'a ba su da shugaba fa abu ya tarwatse ba ba shugabanni jama'a musulmi ma babu ba aka fahimci inda suka fuskanta ba sai ce itazil tilka alfiraqa kullaha walau an uba ala asli shajaratin hatta ya'tiyaka al yace duk wannan jama'an da suka wawware wannan can kowa da irin bid'arsa ka kaurace musu gaba daya ka tafi bayan gari ko da zaka je kana cin itace ne har mutuwa ta zo maka yafi akan abin da zai taba addini Muhallin shahi kalizinci jama'ar musulmi da shugabansu ka samu kai addininka ka wanne lafiya saboda haka dukkan waɗanda suke tawaye wa shugabanni za ka samu ba asalin malamai ne masu zurfin ilimi ko da suna da awon so malamai za ka samu babu zurfin ilimi kuma babu shekaru za ka samu masu ƙaranan shekaru ne kuma ilimin su ba malamai ne suka karantar da su suka koya musu yadda ake bin al'amura a hankali yadda za a samu nasara ba to kuma je maka duk masu ƙananan shekaru su suke shirya al'amura ko na rayuwa ne sai an samu matsala ne wani ya ce innal umura idan ahdasu dabbaraha duna shuyuqi tara fi sayri al in dai asalin matasa ne kawai za su shirya abu babu manya a cikinsu. babu uban ƙungiya. to zaka samu akwai matsala a cikin tafiyar dole sai an sa manya ma wanda suka gajiya da yau suka jarraba al'amura suke da shekaru to kaga ko a malamai dattawa daban suke akwai dattawa a ciki na ce wannan nan malamai ne sun kai talatin to akwai dattawa a cikin su wanda su ma na ƙasa suna sallama dattawa suna neman shawarwarin su to dole a samu a samu wannan manasa ce dole ne ka bi shugabanka ko a halin sauki ko a tsanani ko da tsananin rayuwa bayan da ka iya ko da tsananin rayuwa sabai sun yi sallah a bayan shugabanni azzalumai irin su Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi shi ba zabi bane amma ya rayu da sabai sun yi sallah a bayan sa sun bi shi sallah sun masa biyayya babu yadda suka iya sun yi sallah akan irin bayan irin su wali kai masu shan giya ma shugabanni wata nan ya yi juma'a raka ya musu juma'a raka a hudu shi ne limamin a sai a buge ya zo ya musu juma'a raka a hudu din sallama yace in ƙara muku ne suka ce tuntun in ka ƙara dama cikin ƙarin muku amma za a sake wannan sallah amma saboda musulunci bai ce ai tawayen ba shi yasa suka bace hakan kawai bayan da suka iya to ko kafuri ne ya zama shugaba a kanku to dole ku masa biyayya inda bai saba wa Allah ba a ce ya kwaci shugabancin dole ku masa biyayya dan ku masa tawaye sai kakkashe ku kawai ya rusa masallatan ku da makarantunku na islamiyoyi to wani riba aka ce kuma shi ya gama zai tafi zai tafi Allah ya kawo ni duk a baya an yi wannan wani daga cikin khalifofin ya karanta wa khaba kullu jabbarin ani dukkan mai nuna isa mai taurin kai ya tabe mai girman kai ya tabe sai ji da ƙur'anin da shi yake yi sai ji ko qur'ani yana magana ne sai dauki ɗauki takaddun ya yayyaga يأتي إيه أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد يأتي ذاك جنة من برعزنا أنا من برعزنا كنا جوانا أنا ويشي tafi wai shi kawai da أنتو ake kawai an tsokane shi sai shine mai girman kan mai nuna isan mai taurin kan yace idan ka je ubangijin idan ka je wajen ubangijin kara na kiyama ka ce ni ne na yayya ga wa'annan takardu duk an yi su amma ba duk sun tafi ba a zo ana daukan ba za a yaƙe su don sai su kashe suka bai shi ya gama abin da zai tafi so yi musu da'a wajibi ne amma in an ce kai shirka ka yaga ƙur'ani in za ka iya inkari kuma ka yi a harshenka in zai yi amfani idan bai zai amfani ba ka ƙi a zuciyanka abun wa man kariha faka salima wa man kara faka dariya, walakin man radiya wa taba manzala ce za a yi shugabanni azzalumai wanda ya ƙi abun ya yi inkarinsa ya kubuta wanda ya ƙi a zuciyarsa ya kubuta amma wanda ya yi yadda ya bi wannan shine wanda ya samu matsala wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kana ta nuna min lokaci yayi manzo sama yace za a samu shugabanni azzalumai bayana za a samu shugabanni azzalumai masu wawushe dukiyoyin jama'a su ne asara da masu kama karya hudama za a yi su za su dinga kawo muku wasu abubuwa wanda za ku dinga inkarin su abubuwa mara kyau wanda za ce a ah, wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne sai suka ce ya rasu lallai to me ya za ka umarce mu in mun wannan lokacin za su ma ce to adduna alhaqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah Ya ce ku ba su haƙƙin su ku ba su haƙƙin su ku kuma haƙƙin ku ku roƙi Allah ya ba ku ba shi kenan sun mamaye komi dukiyar talakawa da komi sun mamaye ko ba komai bane su ne kawai kamar ta iyayensu to ya za ku yi ba tawaye za ku yi ba haƙƙinsu na biyayya da karramawa ku musu ko kuma haƙƙin ku ku roƙa wajen Allah ta'ala za su yi su haɗu da Allah a ranar kiyama in yana ka ruwan sha ka roƙi Allah ya baka kuɗi ka tona bohol a gidanka ko makwacin kai ya san maka yana ka magani a asibiti ka roƙi Allah ya baka damar da za ka je kini na kuɗi asibitin kuɗi wutar lantarki ka roƙi Allah ya baka kuɗin sola ka sa a gidanka ko janareto haka za ka kai. yi da ba su yi ba roƙi Allah ya maka shi amma ba faɗa da su da tawaye da su ba ba za ka kai labari ba ne ba wani ana gaya maka ne don tausaya maka in kai ɗin ba inda za ka je wayanda suka yin ina suke babu inda za su je a ƙarshe za ka zama ɗan ta'adda ne kawai ka zo kana ta dukan yan uwanka musulmi talakawa shugabannin ma ko ganin su ba za ka yi ba ka ce kana jihadi kana kabbara ah. wanda bai ji ba bai gani ba ka zo kana sassare shi ka ana shi zaman lafiya ka kore shi daga gidansa <laughs> kuma wanda kai kaga wannan ba abin nan ba daidai ba ne abu na kusa da ƙarshe ka yi haƙuri a kan mishkilolin shugabanni ɗan adam tara ne bai cika goma ba wallahi ba wanda za a kawo maka a ce ɗari bisa ɗari ka yarda da lamuransa babu dole za a samu yana da matsala ta wani bangare faman zallabi turba fajayahu kulluha kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayib waye za a ce duk dabi'unsa an yarda da su komai naka daidai ne a ah. ya ishi mutum daraja ya ce wani mutumin kirki ne amma sa kaza da kaza da kaza ana iya kirgawa da yasu wannan daraja ne amma babu mai kamala sai Allah alkamalu lillah to tunda haka ne kuwa dan adam yana da naqasu ta wani bangaren dole kai hakuri ba shugabanni ba fa iyayenka da kake rayuwa a su, dole sai ka yi haƙuri da wasu matsalolinsu sai kaga babanka yana da wani hali wanda ba haka ka so ya zama ba amma ya ka iya dan adam ne mamanka tana da wani hali ba haka ka so ta zama ba amma bayan da ka iya kai kai to kai ma haka 'ya'yanka za su yi haƙuri da kai akwai kana da wani matsala iyayen naka suna haƙuri da kai da wata matsalanka da kai da wanka ba haka ba daidai kuke ba akwai akwai yanda suke son ka zama ba ka zama ba to haka shugabannin ka ma ba za su zama maka ɗari bisa ɗari ba me za ka yi ka yi haƙuri kawai ka yi haƙuri a kan matsayin a ah, masifa ne da su a ah, zafi ne da su menene duka wannan za haƙuri ne manzo sun ce man karya min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran ma bi ta jahiliya duk wanda ya yake wani abu na na dabi'un shugabanninsa ko abubuwan da suke yi yace yayi hakuri. don duk wanda ya tawaye ya mutu to ya mutu an jahiliya sai ka yi hakuri kawai ba shi nan ba zai wuce aiki abu na ƙarshe ka girmama su ka daraja su don kai daɗe yalla boy your excellency honorable duk abin da ake gaya masa ne ka gaya masa nazilu nasa manazilahu ko aka bashi matsayinsa ko aka bashi matsayinsa haƙƙinsa ne na girmamawan ka girmama shi in ka girmama shi shari'a ka girmama Allah ya ce ka girmama shi ne ke za zo hadisi man akrama sultanallah fi dunya akramahu Allah yawmal qiyamah duk wanda ya daraja shugaba a nan duniya Allah zai daraja shi rana biya sannan wa man ahana sultana ahanahu Allah wanda ya walakanta shugaba Allah zai walakanta shi ba gaira ba dalili ka kana walakanta kana ci musu mutunci kana ci musu mutunci shikenan yin masu ta kuma yin ma babu gwanin ta zagi mu ake cin mutunci ne bari mu daina kawai duk ku je ku ta shan wahalan ku ni ba ruwa na da kowa babu ka ba su haƙƙinsu su da Allah ta'ala ya tsora maka naka kuma in ba su baka ba Allah zai tambaye su sai ka nema a wajen Allah ta'ala shikenan ka in kai yaka ka gama in kai haka ka gama da ka wajibi ne mu zama masu amana mu akan kanmu da kuma alaƙar mu da shugabanninmu mu ba su haƙoƙinsu mu zama masu amana sannan su ma wajibi su zama masu amana tsakanin mu da su su ba mu mu. in duka kowa ba ɗan uwansa haƙƙinsa ba shi kenan amma kai baka bayar ba kuma kana kuka ba baka ba kuma mata da miji ne ya hana ta haƙƙinta kuma yana cewa ita ba ta ba shi haƙƙinsa ai ba ni in baka ne cuɗe ni cuɗe ka ne tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta kowa yana yi wa ɗan'uwansa uwansa hidima ne annasu linnasi min habarin wa badiyatin ba'dun li wa idan ya qadam to idan aka tafi akan wannan wa ta'awanu 'ala birri wata taqwa a taimaki juna akan abin da yake daidai wanda ba daidai ba a gyara a bawa juna uzuri ba sai ga abubuwan suna tafiya yadda ake so muna fata ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah ya gyara mana halayenmu da na shugabanninmu Allah ya ba mu shugabanni na gari وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. kariya a kan kariya akan abin da suke na ɓarna wannan ba daidai ba ne, ba wanda ya ce a ba su kariya bal ma Allah tare ce wala tarkanu ila alladhina ta fa tamassaku kana karkata zuwa ga azzalimai kai ma wuta za ta shafe ka ba ce ka ba su kariya akan ɓarna ko manzo su ma ce idan suna ɓarna in ka iya inkari ka ce ba daidai ba ne za ka iya gaya musu ka kubuta in ba ka yarda musu ba sai ka ki a zuciyanka ka kubuta amma in ka bi su a haka ka yarda da abin da suke to duk kuɗin goro za a muku da kai da su gaba ɗaya to ba daidai wani suna kan suna zalunci suna abin da ba daidai ba a zo ana kare su amma yi musu biyayya daban kare su daban ai biyayya ba inda ke barnan za musu biyayya ba ko da sun yi wani abu wanda ba daidai ba ba za ka zo abin nan ba abin nan ba ka yarda da shi ba baka zo ka kare su ba zai hana kuma wata ran in sun yi abu na daidai kuma ka yarda da daidai ba ko sun ce ai wani abu wanda gyara ne al'umma ka yarda da shi ba ko ka yi shi ba ko da haka inda yake na barna baka ciki abin da yake na gyara kana ciki na na'am ya da kuma idan har annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi da kansa ya nemi shugabanci amma akwai abin da ya hango ya yi mafarki za a yi yunwa ta shekara za a yi noma shekara bakwai ana tara abinci za a yi yunwa kuma shekara bakwai nan gaba sai ya ga cewa to wane ne wanda zai zama jagora a harkan abincin nan ya iya wa talakawa adalci kowa ya samu abincin da ya duba sai ga akwai matsala sai ya ce to shi a bashi ka bani ni zan rike amma zan rike amana kuma sannan na san yadda ya kamata na yi sai aka bashi idan irin haka ne kai ka san ka cancanta kuma wanda zai bai cancanta mane gyaran za ka kawo babu laifi ka karba ko ka nema amma fa sai ka zama hafizun alimu za ka iya kiyaye amana na shugabanci kuma ka san yadda za ka kai shugabanci inda Allah ta'ala ya tsara sai ka karba don ka taimaki al'umma wannan babu amma in ba haka ba to ko neman ka aka yi ka san baka cancanta ba idan kai ka ci amana ballantana kuma ka zo ka ka roƙa ka zo ka roƙa mu za su wani ya zo abu musul ash'ari ya zo da da wasu mutum biyu wajen manzara sama don su gaishe shi sai ɗayan ya ce rasulullah ka ba ni wani abu na shugabanci ɗayan ma ya roƙa sai manzara sama ce abu musa ɗan musa ce wallahi ni ban san abin da za su faɗa ba kenan ban san za su roƙi shugabancin nan ba sai ce to inna la nuwalli hadha al-amra man talabahu aw harasa alayhi yace duk wanne ya nemi shugabanci ko yayi kwadayin shugabanci ba za mu bashi ba ba za mu bashi ba sannan ya zo a hadisi duk wanda bashi shugabancin aka yi ba nema yi ba to za a taimaka masa Allah zai taimake shi wanda kuma nema yayi za a bashi da wayonsa zai kai labari da zai kai to shi shugabanci asali gudunsa ake amma in Allah ke nufi da ima da shi ne Allah ya ta masa abu zai faru kuma an rubuta shi a ɗaukin ba tun ne Allah ne ya damar da same kuma Allah ne ya wannan amma shi wanda za ka shi kullu ma لا عندك حقيقي انك تكلم دام الا احترى الا ومضي امره في هيئه التنكه والتركه ترى نعم جواب shi yasa addu'a take da amfani ba na so ai da addu'a ba ta da amfani ba ta da tabbata ya zo a hadisi da ya rubu qadar illa du'a ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a to ita addu'a kanta kaddara ne ba wani sabon abin da Allah ba Allah ya ga me zai faru ba

shugabanci a da malamai su suke shugabanci amma ba ta wannan ba ta wannan sai ka ne sai ka ba sai ka ne wani ka ba sai ka yi da da duk da suke da na shi an zo ana a ƙarshe ma ka inda ake Allah Allah ba

not bad. 现在希望，做做做，已经换了环境了。这对我们太重要了。 我 u h a n